Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma allade Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata kungiyar da ministan harkokin noma a najeriya sanata abubakar kyari ya yi karin bayani game da kaddamar da noman rani na bana a jihar jigawa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda sakataren kungiyar manoma ta najeriya a fan honorable muhammad magaji da koro bayani game da kaddamar da noman alkama a jihar jigawa ke lokaci ya halin nasa ga dai ci gaban hirarsa da mahmud ibrahim kwari wannan suna ke cewa manema ba manoma ba <laughs> manema muke ce musu wannan ba yadda muka iya illa mu abun da muke kullum a bi ta ka'ida ta ƙungiyoyin manoma na jihohi saboda haka yanzu shi yasa zaka ga yanzu in ka je wurin zamana za ga akwai shugabannin noman alkama akwai shugabannin noman shinkafa waye waye duka ga nan ba don komai ba sai don idan ka ba shugaban na noman shinkafa harkar noman shinkafa a adamawa ko a gombe ko a jigawa ko a wani wuri to mutanen sa zalla zai bayawa ba zai je ɗauki wasu mutanen da ba su bai bawa in kuma kuskure yi wannan to wannan kun shi jawo wanda ba ma fatan a maimaita kuskuren da aka yi baya kuma in Allah da ba za a maimaita ba kamar yanzu wannan tsari ma'aikata manoma akwai kuɗi ne ko iya kayan aiki za a basu alhamdulillah kamar yadda ka ji shi mai girma ministan gona ya faɗi za a ba da kaya na akalla kayan da za a bayar din nan mu a kiyasin mu a takarda dai dubu ɗari uku da kusan sittin ne amma akwai iri na ingantacce na ƙasar waje wanda shi ma kansa ya kai dubu ɗari wanda shi sun ce za su ba da shi kyauta kyauta za a ba da shi wanda ya yi daban da tsarin da ake a baya to ga irin kyauta ga kayan dubu ɗari uku da sittin in ka hada kusan dubu ɗari hudu da wani abu kusan ɗari hudu da hamsin ko fiye da haka amma abin da ake so manomi zai biya dubu ɗari da tamanin ne kawai ya karbi wannan kayan to saboda ka ga wannan an taimaka wa manoma kwarai da gaske wanda dole ne mu shugabannin manoman najeriya mu yaba wa a shi mai girma minista da dukkan wanda suke da hannu a cikin wannan tsarin wanda kuma manomi da ya biya dubu ɗari tamanin za a bashi takin sa buhu goma da sauran kayayyakin da duk ake da za a haɗa masa take wasu ma ina gani kamar yanzu har su sun fara wanda ba su fara ba na taba za su fara bada kayan nan kuma kayan na ƙasa ba wai ka da abu a baka gobe ba kamar yadda ka ji shi mai girma minista shi sanata kyari ya faɗi kuma a kai yake a kai suke ba tare da wani bata lokaci ba har ila yau wasu manoma sun yi tsokaci dangane da kaddamar da noman rani na bana sunana alhaji ali shangel To Alhaji gashi yau an kaddamar da tsarin noman rani na alkama a Hadeja. Ana noman alkama ne? Eh, na ba na noman alkama amma kamar yadda na ga gwamnati na tallafawa. da ka bana nima sai na kama zan yi. Amma insha Allah rabbi noman shinkafa da na yi amma alkama ba na yi amma a bana da na ga yanayin da gwamnati ta za ta tallafawa talakawa shi kawo sai ni ce insha Allah nima zan yi. Amma a yanzu na gyara gurin amma ban samu komai wani kaya a hannuna ko wani abu ba. wato ka gyara gona taka ai amma na gyara gona in Allah da kuma zan yi mm. ina sare kana da tabbacin samun kayan aikin ne misali eh to ina sare ana sare mm. za a samu Allah da to eh, yanzu kamar hekta nawa misali kai tanadi eh in Allah da ina ganin zan yi kamar shekta daya tunda ban taba yi ba amma in dai har Allah ya sa na yi kamar da gwamnati take umarni za mu iya zan iya kokari na da izinin Allah zuwa gaba amma bana shakka dai kawai nake so in ba mm. da izinin Allah baya ga maganar tallafi din nan eh. me baka kwarin gwiwa na cewa kai din nan abin ne bani kwarin gwiwa na cewar jihar Jigawa tana cikin jihohin da za ta tallafa wa Najeriya abinci saboda kuma ne bani kwarin gwiwa cewa in Allah yarda mu ba da kokari ni ma in zanto ina cikin waɗanda suka taimakawa wasu jihohi ba ma jihar Jigawa sunana Musa ah, Ina kenan Gwaram Ka ga alat? Na ga alat. Na nawa ka gani? dubu ɗari da tamanin da ɗari biyar. Bayan haka fa an baka kaya ne ko kuma? Ba a ban kayan ba dai an dai tura min alat din dai. Eh, akwai taki MPK buhu bakwai, akwai yuriya buhu uku, sannan akwai ah, iri buhu biyu, sannan akwai maganin nuwa wannan biyu wannan ɗaya wannan biyu wannan ɗaya. Duk anan zaka karɓa ko gwaram zaka koma kan? Sun ce min wai a tsamiyar 'ya'ya. ina ne tsamiya eh. sabon garin yaya sabon garin yaya eh mm. wa nan zan je karba wato nan ne kaman santa ce nan ne santa mm. eh amma dai alat ya shigo alat ya shigo to an sassabe an kilarin gona an a komai an an gyara ko alkawar muke jira mm. eh ji daɗi sosai kuma na gode wa Allah sunana Hajji Asmanu kina noma ne Ina noma shinkafa, masara, alkama, hatsi. Ba abin da bani. Kin shekara nawa kamar kina noma? Sha biyar. Yanzu da kika zo wata taro an ce za a baki kayan ido ne ko kin samu? An ce za a bani je. Na kai shekara goma sha biyar ina yi amma gona a rana ke haya nake karba. Da karba haya in nemi taki nemi iri shuka allah da ikonsa yanzu sai aka ce za a bada taki alkama iri a bada sunana an rubuta kuma mun tura takarda masu sauraro a nan zamu saya cikin wannan shirin namu da allah ya kai mu makon gobe za mu kawo ku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita